Bismillahir Rahim mai sauraro Assalamu alaikum rahmatullah. mu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na taskar masoya inda muke karanta muku littafin halin yau wallafar Sarayya Gwaram. Ammi ta ce, "Eh, dole ne na yi miki gori, don na ga nema kike yi ki manta cewa ke ɗin ba 'yar kowa ba ce, face malam basiru mai 'yar tireda, wadda ko hanyar inda jirgi yake sauka ba ki taɓa zuwa ba, amma kina ba da labarin ƙasashen duniya. Wallahi iya, ki canja waɗannan halayen da nake ganin ki kina sake arowa kina yafawa. Shirin Sa'adatu ta yi amma takaici ne ke cinta, kenan sai mutum ba zai faɗi ra'ayinsa ba sai a hau masa ƙabali da ba'adi Hara a nemi cewa ya raina shari'a. Hawaye ne ya sararo mata, ta goge ta tashi ta shige ɗakinta tana fatan Allah ya bata miji mai kula da iyali kamar Idris amma ba mai aƙidin Idris na asalin Bahaushen Arewa ba. Kayanta na makaranta ta shiga fitowa da su tun daga kan uniform, sandal, school bag dukkaninsu sababbi ne. Ta shirya su tsaf ta yinda gobe sai dai ta ɗauka a kammale. Bata san me yasa take ɗokin komawa makarantar ba a wannan karan domin kuwa tun da MK Bichi ya je makarantar ko hutun weekend ne fargabar zuwa Monday take yi Wataƙila kuma don ta samu sauƙin kunyata ta da yake yi ne, amma kuma duk da sauƙin da ta samu a ɓangarensa, haushinta da tsanarsa na nan cike da zuciyarta. Ran Litinin tana idar da sarar asuba ta fito ta haɗa gawayi ta kunna masa wuta, ta tattara kwanukan abincinsu ta wanke tas kafin ta kammala wanke-wanke har gawayin ya fara kamawa. Don haka ta cika tukunya ta ɗora ruwan wanka, tana gama wanke kwanukan sai kuma ta hau share tsakar gidan haɗi da wanke ɗan matsakaicin banɗakinsu. su. Kafin wannan lokacin kuma ruwanta ya yi zafi, ta juya ta shiga wanka. Bayan ta mai da ruwan kunun da ta jefa masa tsamiya akan wutar, tana fitowa daga wankar inna ta fito tsakar gida, tana ganin yadda Sa'ada ta gyara mata gida tsaf. Daɗi ne ya kama ta na yin da ko kaɗan iya ba ta da son jiki. Ba zato ta ji an rungume ta tare da cewa "Morning Inna, Ture ta tai tare da cewa, "O ni kam ina kallo a gunki." Dariya ta yi dare da faɗin, "Inna gaisuwar kawai shine abin kallo?" Wuce ta tai tana buɗe ruwan da ke kan gawayi, ganin yana shirin tafasa, yasa ta fara shirin dama kunu. Ita kuma sa'a ta yi ɗaki tana shiryawa. Cikin ƙanƙanin lokaci ta dama kunu, ta kuma ɗauko fulawa da ta kwaɓa a ƙarshen dare. domin ta yi fanki. Ganin ya tashi sosai, ya sa ta ɗora mai ta fara shirin suya. Tana kwashewa kaskon farko Sa'ada tana fitowa da shiri, amma bata sanya yunifom ba. Ganin yadda inar ke kwaso fanke ya yi brown ya tashi sosai, daɗi ya kama ta. Sai kawai ta fara rawa tana juyi, tana waƙar mama na. Kwafa in na ta yi tana faɗan, zan ga lokacin da zaki girma iya. Idan kin gana girma sai kin haifa min ƙani ko ƙanwa. Ta wuce ta ɗauko kofi da plate tana faɗan Allah inna ina son ƙanne ga ta Sumayya ta yi min nisa bari da dinga ɗebo su kalifa ta faɗa cikin mijiyar tausayi tamkar hakan zai sa inna ta haihu yanzu yanzu. Numfasawa inna ta yi sanin ta ce aikin kusa samun 'ya'ya ma in dai kina da rabo Baɗin yanzu ai kina ɗakin ki, ɗan rai fuska ta yi sanin ta ce, Ni fa sai na fara karatu. Da sauri inna ta ce, "In ma karatun za ki zama, sai dai ki zama a ɗakin ki. Tun yanzu kina ruwan ido kowa ya zo ki ce ba kya son sa, amma kuma kina son dukkan wani abu da zai kullo ya baki." Miƙewa ta yi bayan taɗe bukunu da fanken tana cewa, "To inna, ai ba roƙonsu nake yi ba, kuma annabi ya ce ba kyau mai da hannun kyauta baya." Wannan maganar dai kin farke ta akan maganganun annabi saboda ta dace da ra'ayinki. amma saka hijabi da ke ya ci karo da tsarin ki ai jiyan nan a gaba na kike cewa ƙauyanci ne kasa magana ta yi kawai ta shige ɗakinta ta fara cin abincinta tana ayyanawa a zuciyarta duk saurayin da yi gigin yi mata kyauta ita ko ba za ta ki karɓa ba tun da dai ba roƙonsu take yi kai tsaye ba tana gama karyawa ta fita da kayan sannan ta sake yin brush wanda sau biyu take yi a kullum safiya tun in nana mitar barnar makilin har ta gaji ganin haka ya yasa baffa ya ware mata makilin ɗinta yana cewa uwar masu gida dole ne a bata komai in dai dai ba wanda ya wuce ka'ida ba ne sai ta shirya tsaf ta fito tana faɗin in na zan tafi kallo ɗaya ta yi mata ta ga yadda ta yi kyau tamkar ba yunifam ta saka ba ta san yarta mai kyau ce fiye da masu mayya dan dai kawai ita duhun fatar mahaifinsu ta kwaso ne amma ubangiji ya yi mata cikakken dare ta numfasa ta ce iya wannan turaren naki ba na zuwa makaranta ba ne kamshinsa ba na shiga cikin maza ba ne to inna ta faɗa a gadace daga can ki ɗauki kuɗin makarantar yau babban ku jana'iza ya tafi tun sallar asuba bai dawo ba turistai don kuwa bayan da za a yi ta sa hannunta a wurin sana'ar inna tunda ta riga ta shirya ganin yadda ta ja ta coke ta san tabawa ne ba za ta yi ba kwafa ta yi sannan ta miƙe ta ɗaga daren kaya ta ƙirgo kuɗi ta miƙa mata maimakon ta karɓa sai ta miƙa mata post ɗinta ta saka mata a ciki hakanan ta sa mata tana mata addu'ar shirya tun tana yar ƙaramar ta ba ta son daddawa da kuka da kuɓewa wanda in nake kullawa tana saidawa a bakin titi suka haɗu da Zainab kamar kullum suka ranka ya suka tafi suna isa makarantar suka tarar da dodon nata undu security yana sizin kayan da makaranta ba ta da su ba kowa ya zo sai ya gaishe shi hatta zainab ma'aji sai da tarsina ta gaida shi cike da girmamawa amma ita abin da ne fuska babu abin da ta yi kallo ya bi ta da shi yana raya wadda duke mata gugar kaya ya kamata a bashi sarautar shugaban masu guga ita ko sanin ba wani abu na karya doka a tare da ita ya yasa bata ji ɗarɗar ba har sun wuce sai ya sa baki ya ce gogel zuciyar ta buga Tare suka juyo da Zainab, amma sai ya ce Zainab ta tafi, ita kuma ta dawo. Tsayawa ta yi, ta yi masa kerere, fuskar nan ta ta tamkar gobara, ta gefen idansa yake kare mata kallo, bai san me yasa kyawun da ta yi cikin sabon yunifom ɗinta ya muntsine shi ba. sassanyen kamshin da ke tashi a jikinta ne ya yi matukar taɓa shi tana zuwa gaba ɗaya gun ya cika da kamshi wadda ita kanta ba ta san tsadaddan turare ba ne don kuwa na sumayya ne ta ɗauko ba tare da ya kalli ta ba ya ce onionils nan da nan hawaye ya cika idanuwanta wannan wani irin mugun mutum ne me ta yi masa zai wulakanta ta daga dawowa haka ta zube cikin ƙasa da ciyayi bai sallame ta ba sai da ya tabbatar ta shiga sawan yan commerce makararu. Bayan ya yi mata bulala biyar a hannu ya ce mata, For your indiscipline manners, Ba wai kina nan bane don ki koyi karatu, kina nan ne domin a baki tarbiyya. Haka nan dai aka sake yi mata punishment na latti. A wannan rana haka ta yi ni da bakin ciki. Murnar da ake na shigar sa aji shida ita kuka ne ya maye gurbin. Hankalin Khalid da na ƙawayenta ya yi matukar tashi sai lallashin ta suke yi. Dukkanin su tsanar MK ta cika kalbin su musamman ma Khalil da yake jin tamkar ya yi haye yara a bishi unguwar su a yi masa dukan kawo wuka. Kwanci tashi har jarrabawar Mok ta fito. Cikin iko Allah Sa'adatu bata samu matsalar komai komai ba ta san kuma MK ya taka muhimmiyar rawa ga samun nasararta tunda a sanadin matsin da yake mata ne yasa ta zama cikin jerin ɗaliban da suke nacin karatu a wannan tam ɗin kuma ta tsinci kanta da jin haushi idan ta gan shi da Farida Gashi dai ta tsane shi, amma koyaya idan ta ganshi da ita, musamman ya kasance Farida prefect ce, ko mafi yawa idan shine duty master, to kuwa za ta kasance deputy prefect. sai ta jiranta na mugun ɓaci sosai a yanzu ta fi jin takaicin ƙoƙarin da Farida take da shi fiye da komai a cikin FGC Kano kasancewa Farida na cikin ɗaliban da suke wakiltar makaranta gaba ɗaya don a yanzu ma shirin tafiya Lagos gasar Cowbell competition suke yi tun da sun cinye na jihar Kano yanzu matakin ƙasa za su tafi kuma Wankul Muktar na cikin tawagar malaman da za su yi musu rakiya zuwa birnin Eko wani dalili sai ta sake zama so mute ita kaɗai ta san me take going through a cikin zuciyarta Kullum idan ta zauna ta dinga bincikar kanta kenan. Me yasa ilimin Monica Paul bai dame ta ba? Me yasa Khalil Ibrahim da yake da kokari shi ma bai dame ta ba? Tunda har da su za a yi tafiyar, kanta har zafi yake dauka akan wannan tunanin. Kyashi take mata ne ko kuwa hasada ce. Kullum kuma idan ta ga Farida, a ranta sai ta ce, Oh, an ce mutum tare yake bai cika goma ba. Komai da ake so Farida ta haɗa su, doguwar mace, faratas, mai dogon gashi, mai haƙuri, mai tarin ilimi, gashi ta yi sa'ar fitowa a gidan wadata. Kawai dai ba ta da darin jiki ne sai tsananin kyawun fuska. ya ce sosai, Shi ya sa komai na jikinta ƙarami ne, sannan kuma ta lura ba ta da cikakkiyar lafiya, wadda takan shafe sati idan ciwon ya tashi bata zo makaranta ba. Wannan ciwon da rashin cika irin ta cikakkun mata su ne tawayarta ta kawai. Tararar Farida ya sake haskawa ne bayan sun nasarar zuwa ta ɗaya a gasar da suka je yi, wadda ita ce tafi ba da amsa a tsakanin Monica da Khalil. kowa nan nan yake yi da ita tun daga kan principal da sauran teachers da ma student gaba daya wannan ne ya sake saka tsanarta a zuciyar four stars da suke jin su din isassu ne kuma wannan tam din ne sa'a ta dage ta kure malejin jarumta ta dauki na takwas wanda shine sakamakon farko mafi kyawu a tarihin rayuwarta dan ko a makarantar da ta baro double number take dauka bare wannan makarantar da ta hada zakakuran dalibai wannan sakamakon shine mafarin daina yar tsamar su da Uncle Muktar duk karshen zangon karatu Ya wajabta wa kansa ba wa ɗaliban ajin nasa na ga ɗaya zuwa na uku kyautar ƙarfafar gwiwa a matsayinsa na class master ɗinsu, sannan ya je class A ya bawa Farida. A wannan karin har Sa'adatu ya bawa kyautar the most hardworking student in the class. Kamar kullum Khalil Ibrahim ke ɗaukar first position. Shi ya kira a ƙarshe bayan ya bawa Sa'a da Monica ta zo na biyu, sai kuma wani Abdurrashid da ya kasance na uku. Amma da ya je karɓa sai ya saka left hand ya kuma juya fuskarsa. Wannan rashin ɗa'a da ya nuna ya hassala MK ya fasa bashi kyautar ya kuma hukunta shi ta hanyar saka shi share staff room. Tun daga nan aka fara cece can son Gogel yake yi. Banda haka ta yaya ga Halimar ta zo ta hudu bai bata ba ga na biyar duk ya tsallake ya tafi na shida. Hasalima sai wannan kyautar ya kawo mata matsala tsakaninta da Khalil da kuma su Halima. na halima kyashi ne shi kuma khalil kishi ne gani yake yi kawai soyayya suke yi amma ai kowa ya san yadda ya takura mata menene dalilin gift din alhalin akwai waɗanda suka fita cancanta amma bai basu ba kusan wannan takaddamar ne dalilin afkuwar soyayyar taso dan ta daɗe tana jin kishinsa akan farida bata gane kishi bane sai a wannan lokacin da ya sake da ita ya gamsu tana karatu kamar yadda ya kamata ranar juma'ar da aka yi hutu tana cikin ranakun da bata mantawa a cikin rayuwarta a FGC a ranar ne ta nutsu zo ta kare masa kallo na tsanaki a lokacin da ya shigo don ya yi musu kwana sai kuma bayan wutu. dogon saurayi ne mai matsakaicin jiki ma'ana dai siriri amma kuma ba shi da rama ko kaɗan kai tsaye za a ce masa fari duk da cewa idan irin safari da nagurin duhunsa za a gani doguwar fuska mai ɗauke da dogon hanci da madaidaitan idanuwa farare tas da zagayayyen karamin baki mai ɗauke da ƙananan haƙora jerarru ya kuma zagaye bakin da gemu yanayinsa tamkar ƙani ne ga tauraron wasan kwaikwayon nan yakubu muhammad saboda yadda suke ಕೇಯನೈ Sanye yake cikin shadda farakal ma'abocin tara suma mai kuma yawan gyara don kullum matajinsa na aljihunsa. Hular 'yan bautar ƙasa ya saka kafarsa ɗauke da ofin takalmi baƙi. Hannunsa ɗaure da agogon silva tun kuma a lokacin ne yake amfani da wani turare mai sihirtaccen ƙamshi. A wannan lokacin da ta yi masa kallo na ƙwarilla ne ta janyo wa kanta domin bata ɗauke idanta akan nasa ba sai da sansa ya cika zuciyarta damdam irin sannan da yake shiga ba tare da an ankara ba. Lokacin da za a ankare ya riga da ya yi illar da ba yadda za a yi da shi da kanta ta dinga cewa madalla da ka'idojin musulunci sai da aka ce kallon shari'a ɗaya ne tak amma ni na masa kallon kololuwar daka nasiha yayi musu akan ko a gida su dinga bitar karatunsu su kuma zama yara masu tarbiyya ta yadda duk inda aka ga ɗalibin FGC Kano a ga ya bambanta da na kowace makaranta saboda ladabi ƙarshe ya kulle bayaninsa da lallai su kyautata wa iyayensu su yi musu biyayya su kuma taimake su akan shanin ayyukan gida ya kalli sai ɗin maza ya ce waɗanda suke tuki ku dinga yin tuki a hankali cikin nutsuwa banda kallon sa babu abin da sa'adatu ke yi tana jin turancin sa tamkar baturan da ya yanke wa yaren cibiya yana kammalawa yayi waving hannunsa alamar bye bye ya fice da sauri basu bar class din ba sai da Fina Yu ta yi sulha tsakanin Halima Matazo da Sa'adatu Gogel don haka rabuwa suka yi ta salin alin a tsakanin su tare da alƙawarin za su haɗu a gidan su Humaira ranar Asabar din sama ba ta gobe ba Tafe suke ita da Zainab da Asiya wadda yayar Zainab din ce. Kamar an ce ta juya ta hango Uncle MK da Farida a tsaye a jikin wata bishiya. Da dukkan alamu ba a zo daukar ta ba. Hira suke yi hankali kwance. Take ta ji tamkar ta mutu. Zuciyarta ta daure. Kirjinta yayi nauyi aina. Tafiya kawai take yi amma ba ta sanin inda take jefa kafarta. Suna tsaye a bakin gate din makarantar suna jiran abin hawa. ta ga ya zo ya wuce su kan mashin ɗinsa wanda a wancan lokacin ake wa lakabi da tsuntsun soyayya hannu ya ɗago musu amma sai ta juyar masa da fuskarta ta yi kamar bata gan shi ba zainab ce kawai ta yi webin ɗin shi tana isa gida ɗakinta ta wuce ta faɗa kan katifar ta wani irin kuka ya kwace mata ta yi abinta ta ƙoshi kasancewar inna tana wanka daga kukan barci daga kukan ne barci ya awon gaba da ita sanin da mahaifiyarta ta yi tana fashin sallah ya sa bata tashe ta ba Haka ta yi hutun nan sukuku, ciwon so na wahalar da ita, a tunaninta ta san so a kan Khalil, ashe ba son sa take yi ba, kawai shakuwa ne da kuma yadda yake mata hidima. A yanzu ne take ɗanɗana azabar soyayya, yanzu ne take jin so na tun daga zuciya, idanuwanta da kuma gangar jikinta gaba ɗaya. Idan ta tuna Farida yake so, sai ta ji tamkar ta sume, a yanda ta ji ciwon ganinsa da Farida a tsaye yana mata magana cikin walwala, komai na iya faruwa da ita, idan ya kasance kullum za ta na ganinsa a tare da ita. Zaune take tana fargabar komawar ta makaranta wani satin. A da ta ɗauka zullumin zuwa makaranta ya ƙare tunda yanzu ta tsira daga tozarcin MK ashe tsugunne ba ta ƙare mata ba. Agogon bango ta kalla ta ƙarfe biyu ne da rabi na rana da sauri ta miƙe ta shiga wanka ta fito ta shirya cikin lallausar atamfarta mai kalar samaniya Ɗinkin riga da skirt ne wanda ya yi matuƙar zama a jikinta. Katon ɗan kunna mai rawun karar golden ta saka. A lokacin yayin kwalliya irin ta wannan zamanin bata zo ba, amma duk da hakan ta sheka wa fuskar ta kwalliyar da ta dace da ita. Mayafi ja ta yafa samfurin intanet. Ta sanya takalmi half cover amma heels shi ma ja. Bata cika son riƙe jaka ba sai post Don haka ta lalubo wata blue post ɗinta wadda zuwanta Jos ne ta siyo ta. ta fesa turare ta fita zuwa ɗakin inna inna na shirya Mikewa ta daga gidar da ta yi, hannunta rike da carbi tun da ta idar da sallar azahar ba ta tashi ba. Yanzu iya ba za ki daina zabga turaren nan ba idan za ki fita, babu kyau fa kiki yayi taɓa shari'a wallahi. A hankali ta ce Allah inna Dan kaɗan ne, kawai kamshi ne da shi. To tun da kin san yadda yake dole ne idan za ki fita ki saka shi, ki fa dinga jin tsoron ubangijinki kina kiyaye ka'idojin shari'a. Kafin ta yi magana ta sake cewa a gabana kika ce da bafanku bayan la'asar za ki dawo. Ki sani idan kika wuce wannan lokacin ba zan ki faɗa masa ba insha Allahu ba zan kai magariba ba inna sannan kuma ki ji tsoron Allah idan mu ba ma kallon ki to shi yana kallon ki iya inda kika tambaya nan kawai aka lamince miki ki je kin jiko sai kin martaba kanki kafin wani ya martaba ki sannan kuma duk saurayin da ya tsare da ke ki ce masa ya zo gidanku ya nemi izinin magabata a wurin mahaifinki a sanye ta amsa da zan kiyaye inna sannan ta juya ta tafi tana rayawa a ranta cewar ko sai yaushe inna za ta daina yi mata bitar wannan nasihar a duk lokacin da za ta fita jikinta ne yayi sanyi nasihar nasihar ta yi matukar ratsa ta take ta ji ta fasa zuwa inda ta yi niyya tunda gidan su Halima za ta je su da Khalil da yake duk kusan unguwarsu ɗaya tunda aka yi hutu ba su haɗu ba a dalilin fushin da yake yi da ita yana zargin soyayya suke yi ita da Uncle Muktar bai san gidan su ba kullum cewa take yi ba a barin ta yin zance sannan in dai aka ganshi ya je gunta za ta samu matsala babba nan kuwa gani take yi da kunya ya zo ya ga su nasihar ina ta sa ta canza shawara gara kawai yau ta kai wa Zainab ma ziyara ta huta da gorin da take yi mata na ba ta zuwa gidansu tun da dama nan take cewa iyayenta za ta je tana fita yar tafiya kaɗan ta yi tana jiran ta tsallaka kamar an ce daga kanki kawai sai idanuwanta ya faɗa cikin nasa yana fitowa daga wani shagon aski da ke gaban gidansu kaɗan mamaki ne ya kama shi ya tsallako ya same ta tuna nasihar da ya yi musu na nuna ladabi ya sa ta rissana tare da faɗin barka da rana maimakon ya amsa da hausa sai ya juya harshe ya ce sa'ada how are you and everything a hankali ta ce very fine ya sake faɗin you living here kai kawai ta ɗaga masa ta da nuna masa gidansu this is our house bata san mai yasa shi bata ji kunyar nuna masa gidan nasu ba kamar yadda take jin kunyar su Halima da kalisa ga gidan nasu duk kuwa da ba shi da makusa tunda ginin bulan siminti ne a shafe yake da filasta kyauran kofar shiga lafiyayye ne mai aminci sabanin gidajen kawayen nata manyan gate ne da su masu zubin mahadi Ture, musamman gidan su Safina da Humaira Siraj na su Halima dai ba wani shahararren gida bane amma darajar unguwar ma kadai ta kere wa tasu unguwar ya yi marmashi tare da faɗin wonderful i know your father since da mamaki ta kalle shi ta ce really sosai kuwa for over five years is he around no ya je gogel ɗazu ya ce please said it in English ta turo baki alamun ya fara son ƙureta wanda shi kuma hakan da ta yi sai ya langubar da kai ta ce he went to our hometown ta tsoke bakinta ta yi shiru in ma ba ta yi daidai ba to ƙarshen dagewar ta kenan murmushi ya yi sake cewa Ruth Sa'ada har cikin ranta take jin daɗin yadda ya yanke sunanta yake faɗin Sa'ada kawai ba shine farkon faɗa mata hakan ba amma shine farkon wanda ya iya farta sunan shine farkon wanda ya sanya mata son sunan ba zato ta ji ya ce where is your lover boy kunyar duniya ce ta kama mata ta yi ƙasa da kai tana jin kamar ƙasa ta tsage ta shige ganin yadda ya kunyata ta ya sa shi tambayar inda za ta kai tsaye ta ce gidan su Zainab ma'aji sai ya yi mata sallama ya tsallaka ya hau mashin ɗinsa ganin haka ya sa ta wuce ta nufi gidan su Zainab cike da shauki ta isa gidan su Zainab ɗin ɗakin da ke mallakinta ne da yayarta Asiya suka zauna suna hira tare da anta Asiya gaba ɗaya Cike da farin ciki take ba su labarin haɗuwarsu da Uncle MK yanzu nan, Asiya ta riƙe baki tana kallon yadda Sa'ada ke ba da labarinsa cike da ɗoki da farin ciki. Kasa ɓoye mamakin ta ta ce, Sa'adatu da war haka? Cike da rashin fahimta ta ce, kamar yaya da war haka yaya? Ban fahimce ki ba, cike da iya shege Asiya ta ce, Ato, na ga a duniya kin tsayi na yi maganar bawan Allah nan. Abin mamakin kuma sai ga shewa da kanki kina hirarsa cike da shauki da jin daɗi. Shi ne na ce da wara haka har ƙiyayya ta ƙare, kunya ce ta kama ta sai cewa ta yi. ni fa ba gunki na zo ba kuma ba da ke nake zance na ba. Dariya suka saka mata daga ita har Zainaban. Take kuwa takaicin su ya kama ta sai kawai ta fashe musu da kuka. Nan da nan kuma jikinsu ya yi sanyi, suka gintse dariyarsu. suka hau bata haƙuri, barin ma Asiya da take ta faɗin daga wasa, ni ni fa tsokanar ki nake yi to yi hakuri ba zan sake ba daga haka ta miƙe ta bar musu ɗakin cike da mamakin shagaba irin ta sa'ada da ƙyar Zainab ta shawo kanta ta huce ta shiga bata labarin tun da aka yi hutu ba su da Khalil ba saboda yana fushi da ita akan MK ta bai baki Zainab ta yi tana faɗin jimin yaro da ƙarfin hali to shi da nufinsa ba za ki kula wani ba ba ma shi da hankali sanin da Sa'ada ta yi wa Zainab ba ta yin Khalil yasa ta tsuke bakinta har sai da ta gama caccakar sa ta kosa da kanta sannan ta bar maganar Waya ina kika ga Uncle MK din? Zainab ta tambaya cike da son jin ƙarshen maganar da Asiya ta so watsawa. Ba ta rai ta yi ta ce, "Ina ce dariya kuke min Ni ba ke na yi wa dariya ba fa, yayi Asiya ce ta bani dariya da ta shiga zancen da ba nata ba, numfasawa ta yi ta ce, a kofar gidanmu na ganshi ya fito daga wannan shagon asken, amma dai kin gaishe shi ko Zainab ta tambaya da sauri, a sosai ma har fa hira muka yi, murmushi Zainab ta yi tare da faɗin, insha Allah wannan ne mafarin hirar taku ba ƙarshe ba. Da sauri Sa'ada ta dube ta ce, saboda me kika ce haka? Kai tsaye ta bata amsa da cewa, saboda kuna son junanku. Sun koyar da kai Sa'ada ta yi, tana mamakin yadda ta hasko tana son MK. Sannan Zainab akwai ta da sa ido sai ba ta yi mamakin gano ta da ta yi ba. Kamar za ta yi shiru sai ta kasa ta ce, Zainab shi baya so na Farida yake so, ta faɗa cikin muryar kuka. Hannunta Zainaba ta riko cikin lallashi ta ce, wallahi yana son ki. Ke duk fa wannan takwarar da yake miki ba a banza ba. Kin taba tunanin mai yasa ke kaɗai yake damu ki mai da hankalinki akan karatu? Ni na daɗe da gane yana son ki, amma irin mutanen nan ne masu kiyaye doka da oda. Kin ga ai bai dace ya nuna miki soyayya alhalin aikata hakan laifi ne babba da hukumar makaranta za ta amince da shi ba. Sannan Farida ɗaliba ce mai hazaƙa. Irin su farin jini ne da su a gurin dukkan malamai ba wai onkul MK kawai ba gaskiya ba santa yake ba so irin na soyayyar saurayi da budurwa ba ba shi yake mata ba illa kaunar da malami yake yi wa ɗalibarsa mai ladabi da kuma hazaka. Cike da gamsuwa Sa'ada ta sake cewa ba kya ganin kaunar da yake yi mata zai iya juyewa zuwa irin san da nake jin tsoro shiru ta yi na ɗan lokaci sannan ta numfasa ta ce Sa'ada gaskiya zai iya juyewa amma idan kin ci gaba da bada kofar faruwar hakan. Cike da fargaba ta zuba wa Zainab ido zuciyarta na buga bugawa ta ce ban gane ba Zainab muskutawa Zainab din ta yi sannan ta ce ina nufin ki toshe dukkan kofofin da kika bude na rashin da'a a gabansa sannan kin ga yanzu ya gamsu kin canja kin shiga sahun ɗalibai masu dagewa to ki tattaro dukkan ladabi da nutsuwar ki ki sanya su a fuskar ki da dukkan ayyukan ki ba iya haka ba har a zuciyar ki ina tabbatar miki idan kika yi haka kin rufe kofar da zai dinga yi miki ganin mai karancin tarbiyya sannan ki yi addu'a ki bar wa Allah zabi idan alkhairi ne kuma an kaddara mijinki ne sai kika kina zaune Allah Allah zai turo miki shi. Shiru ta yi tana nazarin maganganun Zainab ɗin wanda ta tabbatar iyakar gaskiyarta ta faɗa mata. Ta numfasa sannan ta ɗago rike da hannun Zainab ta ce, "Na fahimce ki, na kuma gode da shawarwarinki, amma dan Allah ki rike min sirri na kin ji?" Murmushi Zainab ta yi tare da cewa, "Ki sa a ranki amana muka yi wannan maganar." kuma mutum amintacce mai rike amana ina tabbatar miki da ikon Allah ba ki da matsala da ni haka suka ci gaba da hirarsu bayan sun yi sallar la'asar ba da jimawa ba ta yi musu sallama ta tafi Zainab ta raka ta har kusa da gidansu Zainab ta raka ta har kusa da gidansu mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba thank you